gwamnan adamawan da yake gana da manema labarai a yola jim kaɗan da koma wasu gida ya ce ya yi mamaki ma da ake cewa wai taron ya yi allah wadai da wasika da ya rubuta murtala yako ya ce fa ba haka zancen yake ba domin a ce wasu ya rubuta wasika ne da kyakkyawar manufa na an kar da shugabannin kasar game da abubuwan da ke faruwa. a ah, ba da su kan me za su ni su a gare su ina gani abin da ya fi musu alheri su kama bakin su su yi shiru kuma don ka san ba da zan yi wannan magana magana na babatu saboda haka na abatta kuru kowane magana magana aka yi a kansu mutanen najeriya sun yi armashi da abin da aka faɗa saboda hakan nan kuma a kansu kowa ya fahimta ni na wannan kansul yadda aka yi wannan kansul aka yi magana akan maganan takarda da muka na yi eh, ina fata za a zauna a gyara za a gyara kamar yadda aka faɗa kuma za a yi yadda ya kamata ga waɗanda aka cuta yanzu haka dai tuni kungiyoyi da ma masana haka tsaro suka fara mayar da martani game da abin da biyo bayan taron majalisar tsaron kasar dr bawa abdullahi wase wani masanin harkokin tsaro ne a kasar. Ai abin da Murtala yi kamar mutum ne yana bacci ka zo ka buga masa cinya domin ya farka ya daina yin bacci wannan abin da yake gaskiyar lamarin shine duk mai hankali ya riga ya sani cewa mafi yawan gwamnonin nan jebu ne mafi yawan eh, gwamnonin nan na arewa bara gurbi ne so ba jama'a ne ya dame su ba abin da ya dame su kazamin dukiyar da waɗansu su suke ta ba suke ta tarawa misali idan na gwamnonin arewa din nan suna da zuciya kuma don jama'a suke aiki ai ko shi shugaban su baban gida aliyu bai kamata ya zama shugaban gwamnonin arewa ba na farin farko kowa ya gani yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ce sun tabbakawa wadda murarin kowa ya san irin tonan ah, damuwa da ake yi a kwakwalwar talakawa ba a wayi gari ba ya zalle ya koma ya koma wancan gefe abun mamaki ne misali kalman da zai ce wai an ce idan babba eh, zai yi magana wani sa'i in ba a bashi hujja ba ko ba a bashi dama ba zai iya faɗan abubuwa da yawa har ya zo ya zarce in ma za ka yi irin wannan zargin ma kowa ba za ka yi ma mutum mai shekarun gwamnan adamawa ba ba za ka yi mutum wanda ya samu horo daga na ƙasa har na tsakiya har na koli ya zama har shugaban sojoji na ruwa na Najeriya ya zo kuma ya gwamnan soja ya zo ya zama gwamnan farin hula. Ita ma kungiyar da dattawan Arewa ta bakin wani a kungiyar barista Solomon Dalon ta fame da matani da cewa. Kuma ya yi wadansu tambayoyi wanda har yau har gobe gwamnatin tarayya bata iya ba da ansa ba ko sai suka koma zagin shi. To kasa su ba da ansa kuma suna zagin yako shine ya mai da yako gwarzo wanda babu irin shi a cikin gwamnoni. Yako gwarzo ne wanda ba za a iya hada shi da wani irin gwamna ba domin a matsayin shi na gwamna ya yi banza da kowane irin daji ya fita ya faɗa gaskiya bai damu ko za a hallaka shi ba bai damu ko zai rasa ran shi ba bai damu ko abin da zai same shi ba to ana neman mai da gwarzo ai gwarzo ne mutumin da ya ganga hasari amma ya tunkarai hasari ya fita ya faɗa gaskiya kamar yadda yake ko za a kai shi to gaskiya ta rayu don haka ba za mu iya mu kwatanta eh, murtala inyako gwamnan adama da wani ba martanin da waɗansu gwamnati suke mai da shi wato nan da kare aikan kan kura ya wuce yana wani kuka wanda ba zai iya kai ma kura har yin shi shine suke yi idan su maza ne abubuwan da yake fara ba su sani ba wannan fana zuwa ne yayin da ma aka rage yawan jami'an tsaro da ke gadin gwamnan jihar Adamawan wanda kawai yanzu babu ma cikakken bayan daga hukumomin da abin ya shafa yayin da ma jiragen sama masu saukar angulu na soji ne yake ci gaba da shawagi Ibrahim Abdulaziz sashin hasu na Amurka daga Yola a Najeriya